haka rana ce da babu makawa za ka auku kuma ba wanda ya isa ya kuɗe ta Allah ya ce hafi batun rafi'atun mai ɗaukakawa mai ƙasƙantarwa ce kuma mai ɗaukakawa ma'ana ai hafi batun da akwamin rafi'atun da asirin ma'ana tana ƙasƙantar da wasu mutane wanda koda a ce a duniya ana ganin su masu girma ne in an tashi a wannan rana kuma sai a gan su ba komai bane makaskanta ne wulakantar haka nan kuma rafi'a tana ɗaukaka wasu mutane waɗanda ko a duniya ana ganin su su ba kowa ba idan kuma sun tashi sai a gansu maɗaukata ne kuma wannan shine hali na tashi alkiyamu yanzu fir'auna da jama'arsa da hamana da sauransu wanda suke ganin su isassu ne a duniya amma ranar tashi kiyama su suka fi kowa tsanci da wulatanci a mabiya annabawa waɗanda ake ganin su masu rauni waɗanda ake ganin su wulaƙantattu talakawa ba su da komai ran tashi kiyama sai Allah ya ɗaukaka darajar su wannan shine ma'anar a su tana kaskantar da wasu tana ɗaukaka wasu idan rujjatil ardu rajja a yayin da take aukuwa lokacin da za a girgiza ƙasa girgizawa wacce take mai tsanani ƙasa za ta girgiza sosai kamar yadda Allah ya ce idan zulzilat al-ardu zilzala wannan rujjat ai zulzila za ta girgiza har ma mutane dinga cewa mala wanda suke kan da suke ne yake faruwa da ƙasa a yau take wannan girgiza wa huttatil jibalu basta haka nan kuma duwatsu za a dandake su su zamanto kamar wato gari da ake sheke shi ake bushe shi ya gabata ayoyin da aka faɗa kwatankwacin waɗannan wadda kunun jibalu kal'ihni al-manfush wa tara jibala تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا safafa wannan duk ma'ana ɗaya ne aka duwatsu za su eh, karkaɗe gaba ɗaya su zama kamar ƙura haka za su tafi domin a wannan rana duk wani tsari wanda yake na sama da ƙasa zai rikice zai canja domin za a kawo sabuwar shimfiɗa za a kawo sabon tsari Allah ya yau ma su al-ardu ghayra ardi was samawa wa baradu lillahi al-wahid al-qahhar yau ma nan koyi sama a kafai su jirgin kutu wanda Allah sai nannaɗe ƙasa gaba ɗayanta kamar yadda ake nannaɗe takarda saboda haka rana ce da duk tsari da ake ganin shi a yanzu ana ganin akwai wata akwai taurari akwai waye duka za su kauce gaba ɗaya kamar yadda ya zo cikin surori masu yawa idan shamsu kumirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu suyirat wa idan isharu يعني إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهكت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت ayoyin suna nan da yawa da suke nuna wannan tsari gaba ɗaya zai kau da haka sama za ta tsage ƙasa ma Allah zai nannaɗe ta zuwa su da duk abin da ke kanta duka komai zai ƙare gaba ɗaya zai koma sai farfajiyar ƙasa ne kawai Allah maɗaukacin sarki ce fakana haba'an mumbasa su zuwa nan za su zamanto haba'an kamar tsura mumbasa wanda ake bushe shi ko kuma ake wato sheke shi kamar yadda ake sheke hatsi idan ana gyara shi wa kuntum azwajan talata da makaukacin sarki ce a wannan rana za ku kasance bangarori ne guda uku mutane za a kasa su gida uku shine da Allah ya ce wa idan nufusu gujiyar ba wai aure ake nufi ba a za a kasa su kashi-kashi bangare bangare ranar tashin alfiyama ma'ana na kwarai za a haɗa su da na kwarai wanda ba na kwarai ba kuma suna nan a gefen su to Allah yake wa kunkun azwajan talata a wannan rana za su kasance wato bangarori ne guda uku na farko Allah ya fa ashabul maiman akwai waɗanda suke ma'abota dama ma ashabul maimana akwai mamaki cikin waɗannan ma'abota dama din ma'ana mamaki shine na halin su da irin ni'imar da suke ciki da abin da za su samu na girmamawa a wannan rana to kaga kashi na farko kenan za a samu ashabul maimana su ne ashabul yamin wanda suke karɓar su da su na dama to wannan wani bangare ne na mutane a wannan rana Allah ya sanya mu cikin wa ashabul mash'ama yace akwai kuma waɗanda suke yan hagu su ne mash'ama daga kuma ashu'um shine wato waɗanda suke ababen zargi wanda za su karɓi littattafansu da hannun hagunsu ma ashabul mash'ama lalle akwai mamaki cike da waɗannan mutane na halin da za a gansu a ciki na irin wahala da za su samu kansu a ciki to sai Allah ya ce su ne kashi na biyu kashi na uku kuma ya ce na sabiqun akwai waɗanda suke rige-rige wanda suka tsere a cikin ashabul yamin ne amma sun musu nisa sun tsere musu ma'ana daraja su ta kai daraja sai Allah ya ce su din na as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun su waɗanda suke al-muqarrabun na kusa wanda Allah zai kusantar da su gare shi sune Allah ya ce ulaika al-muqarrabun to wannan haka Allah zai kasa mutane ranar tashi a kiyama gida wasu akwai ashabul yamin akwai ashabul shimal akwai kuma as-sabiqun as-sabiqun nan Allah madaukakin sarki yace ah, su ne muqarrabuna fi jannatin na'im wanda suke cikin aljannoni da yawa na ni'ima sai Allah ya ci gaba da bayanin su waɗannan al-muqarrabun wanda kaɗan ne a cikin al'umma ke samu ba su da yawa mana suna da karanci sosai Allah ya ce kullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin yace su din da yawa ne daga cikin mutanen farko kaɗan ne daga cikin mutanen ƙarshe ko anan a wasu malamai suka ce abin nufi kullatun min al-awwalin cewa abin da ake nufi cewa da yawansu suna cikin mutanen farko ma'ana al'ummomin da suka gabace mu tun daga annabi adamu har zuwa annabi isa a cikinsu akwai irin waɗannan astabiqun ɗin da yawa sosai wa Minal min al a ƙarshe kuma mu ne wannan al'ummar kaɗan ne daga cikinsu kaɗan ake samu don haka ya nuna cewa a al'umman nan da sauran al'ummomi ne za a kasa tsakanin waɗannan mutane samu a wata al'umma suna da yawa a wannan al'ummar kuma kaɗan ne kuma abin da ya sa saboda su wancan al'ummar ai sun fi mu yawa sun fi mu yawa kuma sun fi mu tsawon shekaru kuma ana samun mutanen kirki da yawa a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta bada misali hadisi zai ce masa habbansa kana fi man qablakum a cikin wanda suka gabace ku akwai waɗanda suka yi kaza suka yi kaza za a ita ba da misali duk da ba annaba ba ne amma mutanen kwarai ne suna nan misalansu da yawa to wannan ra'ayi ne na wasu mutane kuma shi ne mafi karfi wasu suka ce a'a eh, su waɗannan mukarrabun ɗin duka a cikin wannan al'umma ne kullatun min al-awwalina sai dai kawai da yawan su suna farkon al'umman nan ne kamar misali zamanin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da saliyai akwai muqarrabun da yawa a cikin su wa qalilun min al-akhirina kadan ne kuma daga wanda suka zo bayan su a karshe kenan to kaga a wannan zancen ya nuna cewa dukkan su dai muqarrabun din a wannan al'umma ne amma dai abin da yafi karfi yafi kusa shine cewa suna cikin al'ummomin da suka gabata suna kuma cikin wannan al'umma a waɗanda suke ƙarfafa wannan ra'ayin sun kafa hujja da wasu hadisai kamar yadda ya zo a faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah cewa mu ne ƙarshe kuma mu ne as-sabiquna a ranar tashi al-qiyama kuma ce as-sabiquna as-sabiquna to amma ba wannan sabab din ake nufi a hadisin ba wanda ake nufi da hadisin wannan al'umma ita za a fara gabatarwa wajen bincike wajen sakamako wajen shiga gidan aljanna wannan al'ummar ce farko shine asabar ba wancan asabar din ake nufi na waɗancan ba haka na akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa inni da arju an takunu rubu'a ahli aljanna ni ina kyautata zato da tsammani cewa ku kasance an kasa yan aljanna kashi hudu ku ne kashi daya ya ce sulusa ahalin janna kai ba kashi ɗaya ba ma kashi uku in an tarra na yan aljanna ku ne kashi daya ya ce bal antum nisfu ahalin janna kai al'ahasa ma ku ne rabin yan aljanna kuma za ku yi tarayya da su a cikin rabin da ya rage oh, irin waɗannan ne ya sa wasu kafa wujar ke ganin cewa duk a cikin wannan al'ummar amma dai zance da ya fi ƙarfi ya fi kusa shine cewa lallai da yawansu suna cikin al'ummar da ta gabata ne wasu kuma suna cikin wannan al'umma yanzu misali a wannan al'ummar in kana ba da misalai ka cire zamanin sabon manzan sallallahu alaihi in kana kawo misalai misalai na mutanen kwarai wanda suka yi fice aka san su za ka samu ai sunayen su fitattu ne ko na ce ma an zo har aka zo zamanin tabi'ai a dinga cikin tabi'an a ce akwai wani akwai wani sannan misali aka zo bayan su tabi'u tabi'in aka zo cikin manya-manyan malamai masana sai a ce ma al'ayyumatul arba ko aya ko wasu malamai da ba su ba haka za ka dinga samu duk zamani a dan samu mutum haka daya biyu daya biyu ko yanzu misali in ka dauki tarihin kasar nan a kafin a samu mutum irin dan biyu, ai an daɗe kuma bayan shi an sake samun irin shi mai irin wannan sufofin haka wanda ya yi fice da yada addinin musulunci da tsayawa an samu wani kamansa haka ai babu wani kamansa sai dai wanda suke bayan sa duk wanda zai zo sai dai sai ai koyi da shi ko wanda kusan bayan nufin Allah madaukakin sarki ta dalilin su ne addinin musulunci ya yaɗu a ƙasar na ko don sai ya samu masu wa'azi da karantarwa shi ya hada da karantarwa da wa'azi da jihadi gaba daya ko addinin musulunci ya zo ya kara bunƙasa kuma waɗanda suke kan mummunar fahimta ya dawo da su ya karantar da su ya ɗaura su to haka yanzu ka ce ka samu figo irin wannan a ƙasar nan ka ga da wahala ko wanda kowa dai ya tashi tunƙaho shi zai nuna misali eh to ana samu za ka samu wasu malamai wani ya yi fice haka dan jifa jifa a samu haka ana samu to je sa aka ce kalilun min al-akhir kaɗan ne daga cikin mutanen amma irin mutanen farko za ka same su da yawa irin wannan tarihi yana nuna Allah madaukakin sarki ce su din waɗannan suna cikin aljannoni na ni'ima masu yawa fi jannatin na'im yanzu ana bayanin su a ah, sadiqun sakamakon su Allah madaukakin sarki ce ala sururin mauduna <clears throat> suna kwance wato akan wasu gadaji waɗanda suke an musu ado da ratsi na zinari shine mauduna wanda aka mishi zane kamar yadda ake zane a jikin tufafi ake ake ado na haka a yi ma mutum tsari na riga to haka waɗannan gadajen aka musu wani ado haka da zare na zinari wannan mutaki'ina alaiha mutaqabilin za su fi gito a kai suna fuskantar juna an yi su kaman haka da haka haka wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan suna fuskantar juna ya tsobo alaihim wuldanu mukhalladuna wasu yara ko wasu samari za su dinga kewaya su waɗanda suke masu dawwama ne su waɗannan samarin ma'ana ba sa karewa. an tuffanta su da cewa na saboda kamanninsu da yanayinsu da shekarunsu bai canjawa a haka suke kuma a haka za su gaba da rayuwarsu bi akwarin wa abarika wa ka'sin min ma'in ma'ana za su dinga kewaye waɗannan bayi na kwarai bi akwarin da kofuna na ce al-akwab jami'i ne na kofi shine kofi ko in ka ce moda kila da hausa amma kofi kofi dai da aka sani amma wanda bai da hannu irin kamar tambula din nan dogo wanda bai da hannu to shine akwa wa abarika da kuma wasu butoci waɗanda suke da wuya idan kaga yadda laraba suke raba shayi a wata buda mai dan dogon wuya haka to ma'ana suna rike da waɗannan kofuna da waɗannan butoci wa ka'atin da kuma wato wasu kamar ƙoroli haka kamar ƙwariya haka wanda suke taso shi haka suna rike da su wanda suke min ma'in daga ruwa na aljanna ko ruwan giya aljanna aikinsu kawai suna bi suna shayar da waɗannan mutane suna shayar da su Allah ya ce la yusaddauna anha wala yunzisu wannan giya da za a shayar da su la yusaddauna anha ba sa jin ciwon kai ko nauyin kai daga shan wannan giya wala yunzifuna kuma ba sa maye in sun sha giya da haka ita giya ce da ba irin ta duniya ba wacce ba ta sa maye ba ta sa kumbatu ba ta raba mutum da hankalinsa shi yasa Allah yake bai ba a labbatin na la fiha gaulun algaul shine wannan abin da zai rikita mutum ya ruɗa shi to ita wannan ba haka take ba za su sha ta giya ce amma ba ta sa maye ba ta rikita su kuma sannan kawunan su ba sa yin nauyi to Allah yake cewa wa faƙi hakin min ma ta tafayyaru sannan ga kayan marmari nan daban-daban iyaka wanda suke so su zaba shine za a ajiye mu? wala mai tsairin mimma ya da nama na tsuntsu wanda suke sha'awa duk irin dabbar da suke sha'awa duk irin naman da suke sha'awa za su same shi wato yanda suke so kamar yadda abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa babu wani dan aljanna in yana zaune inda tsuntsu zai rasa a saman shi sai yayi sha'awar naman wannan tsuntsun yace to zai fado masa ne yanda yake so ko a gashe ko a soye ko a dafe duk yanda yake so haka zai fado masa to shine Allah yake wa lahmi tsayrin mimma yashrabun wa hurun in da kuma mataye na hurun in ka amsalin kai ka ce su lu'lu'u ne wanda aka wato aka killace shi aka tsare shi kuma aka gyara shi aka tsaftace shi duk wannan sakamako din Allah madaukakin sarki ce jaza'an bima kanu ya'malu wannan Allah ya musu sakayya ne dalilin abin da suke aikatawa da haka wannan ba wai sun aikin bane aka dunkule aka dunkula ladan aikin aka ba su ladan aikin mutum bai zai ba shi wannan girmamawa da haka shi aikin dai zai zama sanadiya ne na ka samu wannan abu amma ba wai ana nufin wannan jaza bima kanu wai wai na musanya bane ai in ka duba aikin ka ai bai cancanci wannan ba duk wanda ya kalla aikin shi ya kalla zai ga cewa ai bai cancanci wannan girmamawa ba sai dai kawai kyauta daga Allah da haka sabab ne wani sila ne kamar tsari ne in kai aikin Allah ya iya baka wannan ma hanyar ninka masa haka ba wai an ɗauki aikin ne ka tokan aka ɗauko daidai ladan aikin aka baka ba in aikin mu za a ɗauka ka tokan sai ka ga ladan mu bayi da yawa ko a to sallah ce su in ka ce a sati sai ka ga sau nawa ka sallah ta ta tsere maka kana zaune za a kira sallah kana hira za a shiga za a yi kabbara a yi ikama baka gama hirar ka ba daga baya ka zo a gurguje ka samu sallar ga dai sallar juma'a da alkhairunta da ya zo cikin hadisi wato mataki kusan bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa ta amma mutane kaman ba san da wannan ba so da yawa daga cikin mutane sai a lokacin karje suke zuwa sallar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marwa fi sa'atil ula duk wanda ya je juma'a lokacin ka na farko faka annama qaddama badana kamar mutum ne da ya yanke raƙumi ya raba ya ba da naman sadaka gaba daya ladan shi kenan yanzu mutane wani su yanke raƙumi su ba da sadakan shi ya ce wa maraha fi sa'ati saniya wanda ya je lokaci na biyu na juma'a faka annama ma bakara kamar wanda ya yanke saniya ne don ba ta kai raƙumi ba wa maraha fi sa'ati salita wanda ya tafi lokaci na uku faka annama kaddama kafshan akran kamar wanda ya bada rago ne mai kaho ya yanka ya bayar kaga ana tafiya ne tana da nisa lada yana dada rabuwa yace man raha fi sa'ati ar-rabi'a fa ka'annama qaddama dajajatan amma wanda ya yanka kaza ne ya bayar kaga wanda ya yanka kaza ina zai hada kanshi da mai rakumi babu hadisi wa maraha bi sa'atin khamisa wanda yaje lokaci na biyar to wannan fa ka annama qaddama baybatan kama wanda ya bada kyautan kwai ne da kai da ka bada kwai da wanda ya bada raƙumi ai babu haɗi ai babu haɗi nisan yayi yawa to duk da mutane sun san da wannan amma zaka ga wani kawai shi in ba an fara wani ba ba zai je masallaci ba saboda shi baya ganin wannan sai ka je masallaci tun lokacin farko ka ga bai wuce sahu biyu ko uku ba so wannan alkhairin kamar mutane ba sa sani kuma alkhairi ne mai tarin yawa saboda haka ka ganin zaka duba ayyukan mu aikin mu ba zai ba mu ladan ba wannan sakamakon da Allah yake faɗa ba aikin mu bai sai ba mu ba wani kila sai ya ji kiran sallan farko ma lokacin zai fara daɗa ɗaɗa da marasa, sai ainihin mamun baya zuwa da wuri ko kuma a ai zai bari wannan masallacin in sun yi wani masallacin zai ji wanda suke sallah bayan su to duk muna hana ma kanmu alkhairai ne masu yawa to Allah ya wannan sakamako ne ta dalilin abin da suke aikata Allah zai samar musu da wannan Allah ya ce cikin aljannonin nan da za su shiga la ma'una fi lagwan wala ta'shima ba sa jin magana ta barna ba sa jin mummunar magana wala ta asima kuma ba sa yin zance wanda zai zama na laifi ne ko su da wani abu na sa yanzu a duniya garin Allah ya waye ka tashi ka ce baka yi eh, baka ci karo da wasu wanda suke zage-zage ko suke faɗa da zai wahala ko ka ji wani yayi wani mummunan zance ko ya alfasha ko ya yi ashariya ko kuma ya gulmar wani a duniya zai wahala kai har rana ta fito ta faɗi baka ji ɗaya daga wannan amma aljanna babu la yasma'una fiha lagwan ba wani wanda yake mummunan magana wala ta asiman ko wani aiki wanda yake na sabo ba sa illa kilan salaman salaman kullum abin da zaka dinga ji a bakin su salaman salaman dan haka shine abin da zai dinga yawo a tsakanin su Allah ya ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihuna hum wa azwajuhum fi bilanin 'ala al-ara'iki muttaki'una lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'una salamun abin da zan gaji kenan ko Allah ya gaya musu ko mala'iku ya gaya musu ko su su gaya matunan su haka gida ne na aminci Allah ya ce lahum darus salam da gida ne na aminci wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa gidan aminci ba kowane gida bane zaka shiga ka je shi lafiyayye haka ko gidaje sai ka shiga wani gida in ka shiga sai ka ji kiɗa ne kawai a yake tashi wani gida in ka shiga sai ka ji fada ake sai da hayaniya wani gida in ka shiga sai ka ji rayuwar duniya ake ta tattaunawa da haka gidajen da za ka samu lafiyayyu ne amintattu ba su da yawa to sai irin wannan gida na rahama Allah madaukakin sarki ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama to waɗannan masu samun irin wannan rabo kaɗan ne daga cikin wannan al'umma da yawa kuma daga al'umma farko to sai aka koma kashi na biyu ta iya yiwuwa a cikin kashi na biyun nan ne za a samu mutane da yawa Allah ya ce wa ashabul yamini ma ashabul yamini to ma abota dama kuma wato abin mamaki ga su ma abota daman nan wanda ake ba su littafi da hannayensu na dama fi sidrin mahdud kaga su ba ce su mukarrabun bane su dai an shigar da su aljannar kawai aljannar nan da suke cikin ta fi sidrin suna cikin inuwoyi na wato magariya itatuwa magariya mahdud wanda aka yanke ayoyinsu ma'ana ba wani abu da zai cutar da su babu kaya a jikin wannan abin nan wannan itatuwa wa qalqin mangur kuma da wasu itatuwa na ayaba waɗanda suke gajejjeru masu goyo da yawa masu nono da yawa ka kalli goyon za ka gan daga sama har ƙasa kuma ba su da tsayi shine afalhin mamdud wa zillin mamdud da kuma wata inuwa wacce take mai nisan gaske amma yadda Allah madaukakin sarki ya ce wallazina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu wasu malamai suna fassara tuba cewa wata bishiya ce cikin gidan aljanna wanda idan mai hawa doki zai hau doki to zai yi tafiya shekara ɗari biyar kafin ya kai ƙarshen inuwarsa da haka shi yasa Allah ya ce wa zillin mamdud da wata inuwa wacce take shimfiɗaɗɗiya mai nisa wa ma'in masko da kuma ruwa wanda yake ana tsiyayo shi wanda bai katsewa wa faki hakin kafira da kayan marmari masu tarin yawa la mas'u'atin wala mamnu'a wanda ba sa katsewa kuma ba ba abin hanawa bane ma'ana ba sa katsewa yanzu akwai abin marmarin da in an ce ka samo shi in zaka ka arewacin kasar nan kan ba za ka samu ba saboda ne sizin din shi ya ƙare babu ko babu shi yanzu to kayan gidan aljanna su ba su da wani sizin da za a ce yau akwai gobe babu domin ko abu ne na gidan aljanna kana kiran guda ɗaya wani zai fito a madadin sa to kaga lamarsu a ba sa yankewa kaga yanzu abubuwan duniya ai akwai abin da yake yankewa wani lokacin za a zo a ce ma ai babu mangos wani lokacin za a ce ma babu lemu ya kasa ko a ce babu kaza saboda ba lokacinsa ba ne lokacin shi kuma zai gan shi da yawa to aljanna kowane lokaci za ka samu duk abin da kake so wala mamnu'a kuma ba a hanawa yanzu wani in ta tambaye shi so nawa ya taba ɗanɗana inabi sai ce sai zai gana yawo da shi bai ma san ɗanɗanan shi ba ma zai ga kama wani magani ne ko wanda nan in ka je bakin tasha ka ce a baka kilo ɗaya zai a ce ma dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar ko da ɗari takwas ko wani ci a rayuwar shi ma sai zai ga wannan abu domin a duniya an hana masa ba yadda zai yi da shi to a lahira ba haka bane in dai ka shiga aljanna ba abin da za a hana ba. don haka duk abin da yake ciki na ni'ima za ka samu wannan shine sakamakon waɗannan ya ce wa kurushin marfu'a kuma suna da wasu shimfiɗu ko kuma kujeru waɗanda suke maɗaukaka inna an sha'ana hunna in sha'ana sannan mun halitta musu mataye a gidan aljanna wata sabuwar halitta da ba matan duniya ba ne su a cikin aljanna Allah ya halicce su kuma a nan suke rayuwarsu kuma su waɗanda za su shiga ɗin nan dai su ne za su mallake su Allah ya ce faje annahunna abkara muka sanya su budurwaye ma'ana waɗanda ba sun taɓa yin aure ba ne ma urban atraban ma'ana urban masu ƙaunar mazajensu A turaban masu shekaru ɗaya ba wata wacce shekarunta ya tsara na wata bane ka ce a watan ta yi girma da yawa ta tsufa wannan ta yi karama da yawa dukkan shekarunsu ɗaya yanzu a wata rana wata manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata jatuma ta zo ta same shi take cewa ya manzala sallallahu alaihi wa sallama ina ina ina so in kasance tare da kai a gidan aljanna ni buni na kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a irin ki ba ta shiga aljanna yace ba irin ki a aljanna to wannan abin sai ya soka mata rai sai ta juya tana hawaye kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana mata kaman zaudaya manzo Allah sallallahu alaihi ya yakan ja sahabbansa da da irin wannan zance amma ya ce duk abin da yake na zaune shi na gaskiya yake kaga mu ba haka bane mutum sai zaune ka kuma kaga karya ne shi manzo Allah sallallahu da sallama zai yi din amma abin da ya faɗa gaskiya ne ce, ai ba irin ta aljanna sai ta juya zuciyarta ta mutu ta fara hawaye sai ce a kira ta yace ai abin da nake nufi a irin wannan shekarun ba ki shiga aljanna ba ai za ki shiga aljanna ne kina asalin shekarun na tun kina ki sai kuma ta koma ta share hawaye tana murna to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi masa sa haka amma ba a so kuma zaune ya sai yawa kasan ta yi yawa sai ka ji kuma abin ya wuce waje ya fara tanka ko mutum ne yake ganin ka yace malam dogo yau gobe ya faɗa jibi ya faɗa <laughs> daga baya za ka fara jin kuma abin ya koma raini ko ko kuma malam gajera duk yanda ya ganka yace a gajera an fito ne ko to daga in ya ma na farko ya ma na biyu wani uku nan za ka ce malam abin nan ya fara wuce iya ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zaune sahabbansa amma kaɗan kuma duk abin da zai faɗa a kai na gaskiya yake faɗa wata rana ya zo ya samu wani sahabin shi yana zaune a kasuwa yana tsaye sai ya kama shi ya rike shi yayyayi ya kwace kasa kwacewa ya ce waye ne anan ya ce ka sake ne ya ce ba zan sake shi bai gane ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayyayi ya sake shi ya ce a'a ba zan sake ka ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zai sai wannan wannan na siyarwa ne inda ya kasa kwacewa sai ya ce to aini ba wanda zai fi ne ya ce wallahi kai mai tsada ne a wajen Allah ko da ya biya sai gama za Allah sallallahu alaihi to to yakan yi ja sahabbansa da magana amma dai ba wai da yawa ba har ƙananan yara akwai wani ƙanin anas anas ibn malik ƙaramin yaro ne to akwai ƙaninsa sai yana da wani ɗan tsuntsu haka da yake wasa da shi sai tsuntsun ya mutu sai yaron ya shiga damuwa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo yake kiran su yake cewa ya aba nugayr ko ya aba numayr ma fa'ala nugayr sai na kiran shi da suna na zaulaya yake cewa ya labarin tsuntsun nan naka me yayi ne mana yana yin haka yana dan jan shi ne dan ya walwalar da shi ya ga cikin damuwa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan haka ba wai kullum bane zaka zama amurtike kake wani sai lokacin da ya dan faro gida lokacin zai daura fuskarsa shi boss ne a gidansa da haka da ya shiga gida za ka ga kowa ya tsere yara da sun hango shi kowa sai ya gudu ana tsoron sa ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yara suka hango shi din farin shi suke da gudu Su ana suka ce Allah Allah muke mu ga yazo saboda muna so mu je mu dinga shan hannu da shi hannun shi yana da taushi kuma yana sa tunani mai kamshi muna jin dadin wannan abu ko da haka ba yara sun zo dukka kore su ba kai ta musu muzurai ba ka shiga gida duk kai ta ɓata rai kana ɓata fuska ba a haka shiga gida ka sake ka sake da iyalanka ko in ka ga dama ka ja su da zance ke yau an ajiye mana abincin kuwa ko yau ma an manta da mu wani zai ganye haka idan a raina shi ko a ba haka bane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gidansa sai kaga kuma wata rayuwa daban yake da iyalinsa kuma bai hana cewa shi annabin bane wannan bai rage ma daraja yace khairukum khairukum li ahli zababbun ku sune waɗanda suka ci wato alkhairi a wajen iyalansu Ya wa ana khairukum li ahli ni ne kuma na fi kyautata ma iyali da haka wata ranar ka ji labarin abin da yake faruwa a gidansa sai abin da baka mamaki kamar ma ba za a ce gidan annabin Allah bane saboda haka rayuwar nan ba wai wata rayuwa ba ce mai wahala rayuwa a ɗauke ta a hankali yadda ka ɗauke ta haka za ta zo ma an ka ɗauke ta da wahala da nauyi da tsanani haka za ta zo ma in ka ɗauke ta da sauƙi ka ɗauki rayuwa ba wani wahala ba damuwa ba haka za ka same ta haka rayuwa a ɗauke ta da sauƙi da haka Allah maɗaukacin sarki ya ce to su wannan tarin da aka yi gaba ɗaya sakamakon li ashabil yamin wannan ni'imar ta ashabul yamin sai Allah ya ce sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirin akwai su da yawa a mutanen farko akwai su da yawa a wannan al'umma to kaga anan sai mutum ya fara sa tsammanin zai fado cikin su amma wancan kan almuqarrabun kan sun yi nisa as-sabiqun sun yi nisa yana wahala mutum ya auka cikin su sai wanda Allah ya mishi dace Allah ya dace da mu to sai Allah madaukakin sarki ya koma bangare na uku kaji an yi maganar mutane biyu dama ya ce azwajan salasa an faɗi as-sabiqun an faɗi ashabul yamin ko to shi kenan za a koma kan ashabu shimal Allah ya tsare Allah ya ce wa ashabu shimali ma ashabu shimal yace wato ma'abota masu karɓar littattafansu da hannun hagu ce akwai lallai abu na mamaki ga waɗannan ɗin domin su ɗin aiwayan shi an ce fi suna cikin inuwa na itatuwa na magariya masu inuwa mara ƙaya to ana aka ce fi samunin wa amin waɗannan fa suna cikin samun wata iska ce mai tsananin zafi mai hucin zafi ta jahannama wacce take ratsa gashi ramin da gashi yake tsira a jikin ɗan adam tana shiga da jiki wa amin da kuma ruwa wanda yake tafashashe na azaba mai tsananin zafi wanda a ce ma ruwa ne kadai Ruwa in sun ɗauka za su kai fuskar su naman fuskar su yana zagonyewa saboda zafin sa kamar yanzu mutum ne a ce an ɗaura ruwa yana tafasa a ɗauko fuskar shi a raba shi a wannan tirarin da yake tashi kaga ya zai to suna ɗauko ruwan haka da sun kai fuskar su sai naman fuskar ya zagonye saboda zafin sa kuma ba za su mutu ba ruwa ne mai tsananin zafi abinda za a ba su kenan Allah ya tsare mu kuma ba wai normal ruwa bane ruwa wanda yake tafasa iwa ne na na ciwo na azabar da ake musu na jahannama shine za a sake kuma tara shi a tafasa ana ba su kuma Allah zai jarabe su da yin a kishirwa ne tsanani da sai sun buƙaci ruwa kuma dole sai sun sha kuma sun sha din bai tafiyar da kishirwa wannan duka azaba ce mai tsanani ta Allah Allah ya tsani. Allah ya ce wa zillin min ya'mun da kuma wata inuwa wacce take ta wani bakin hadari mai zafi inuwa ce amma ba inuwa ba Allah ya ce la zalilin wa la yughni min an-nar ga ta inuwa ce amma dama inuwa ya ganta me ake tsammani a ciki sanyi to in ta wannan inuwar zafi ne cikin ta zafin da yake cikin ta yafi zafin wajen wa shine wabilin min ya'mun inuwa ce ta wani bakin hadari na azaba bakin hayaki wanda zai murtike gashi inuwa ce amma kuma zafin ta ya kai zafi don haka inuwa ce ba inuwa ba la baridin wala karim Allah ya ce ba mai sanyi ba kuma ba abin sha'awa ba ma ba abin girmama ba in kaga abin innahum kanu qabla zalika mutrafina Allah ya ce me yasa suka kasance cikin wannan hali a ranar tashin alkiyama din Allah ya ce sun kasance gabanin wannan lokacin mutrafin masu rayuwa ne na alfahari shine attara ita ce rayuwa ta alfahari rayuwa ta nuna isa mutum ne waya ta dubu goma ko dubu ishirin ta ishe shi sai ya sai wayar miliyan ɗaya ko miliyan ko dubu ɗari biyar wannan tarafi rayuwa ce ta nuna shi yana so ya nuna shi shi ne ko wannan ita ake kira rayuwa ta taraf kuma sau da yawa za ka ga duk wanda Allah ya mushi ni'ima mai yawa ta kan da shi wato kusanci da Allah in jin daɗi yayi yawa ya kan mantar da mutum sai dinga ganin ai waɗanda suke cikin wahalan nan kamar ba su da dabara kamar ba su da dabara mutum zai je sai filet ɗin abinci na dubu goma ko dubu biyar ko dubu bakwai ga wani yana nan ko ruwa da zai sha a gidan shi babu haka ne ko rayuwa ce ta tara ko mutum ya sai tiket ɗin jirgi ya fita ya shiga daga nan najeriya tafi ingila kallon bol kuma musulmi kuma akwai makwabtan shi wanda ba abin da ba su ai ana yi ko to ga wannan rayuwa ce ta tara rayuwa ce wai ta nuna isa da nuna kasaita nuna kasaita wanzu ya ce ba shi aka ba da labarin wasu ba wai suna tura a siya musu hamburger daga ingila na karyawa jirgi za su tayar su biya kudi a je a musu oda a kawo musu wasu kuma suna shiga jirgi daga kano zuwa lagos wai suna cin wani tumani a lagos to ai rayuwa ce ta tara ba ko wani gidan tamani a lagos wai sai sun shiga jirgi daga nan tafi can su je nawa ne kudin tiket din jirgin nan sai ka duba wani yana nan ba yi da bai kwana da abinci ba ma ya tashi kuma bai san me za a samu a gidansa to wani lokaci rayuwa ta tara ta nuna kasaita ta nuna isa a sa kaya na kyalkyali kaya na abin nan kayan aure ne za a yi za a ce ma an yi mata set na akwati guda goma daban-daban ba wai zai guda ɗaya ba wai akwati ɗaya ɗaya ba a kowane set ɗin kamar guda biyar ne za a yi gida goma wanda suka je wajen abin da za a ba su na jaka da za su tafi da shi a ce an sa musu waya ta miliyan ɗaya duk ba ana taraf ne a ina talakawa suke wanda suke bukatan abin da zai taka wannan tarawa abu kaɗan wanda suke bukata saboda haka sun kasance a duniya suna rayuwa ta irin tara ta nuna isa shi ma shi yana rayuwa ne ta manyan mutane shi ba zai iya zama a waje kaza ba shi ba zai iya shiga waje kaza shi ba zai iya zama tare da su wani ba shi ya fi karfin wannan to wannan shi yake kai mutane zuwa ga halaka wa kanu yusiruna tsiro na hintil abin, kuma su ɗin kafirai sun kasance suna wato dorewa da ginuwa akan sako wanda yake mai girma shine shirka da Allah shine azambil azim wa kanu yaquluna kuma suna ta zahira suna cewa a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamabutu yanzu idan muka mutu muka zama ƙasa kuma muka zama ƙasusuwa busassu kuma za a sake tashin mu ma'ana suna cikin wata rayuwa ne ta cin daɗi suna ganin kamar ba mutuwa ne ko suna ganin in an mutu ma ba za a tashi ba musamman yanzu ka shiga cikin manyan birane da ake da rayuwa mai tsada su gani suke duk wanda suke ƙananan garuruwa haka ba mutane bane za a kamar ba mutane bane ko kamar ba su da wayo ne in ka ɗauki misalin abuja ana samun za ka ga mutane masu rayuwa a cikin garin abuja gani suke duk wanda ba a garin na yake ba ba mutum bane har rayuwarsu ma daban ce da ta wasu mutane duk wanda ba a garin yake ba gani ake kawai shi ba mutum bane shi rayuwar shi ba irin ta mutane bane ko gai zuwa kai in Allah ya haɗa ka da wasu ba mutanen kirki bane ba a rasa mutanen kirki amma an ta sami irin waɗannan din in ka je sai ka gana kallon ka wani iri wani iri kamar wata dabba dabba ce da ta shigo gaskiya ne masallaci za ka je ka je masallaci kana ganin ka je masallaci ana nuna isa a masallacin manyan motoci masu tsada tufafi masu tsada sahu ma sai ka ga ana nuna abin nan kai ka saba sahu da kowa da kowa a nan in ka je can za ka shiga wani sahu sai gaban ka ya fadi? da irin wanda za ka gani a wajen ma sai sai tsorata to har masallaci abin ya kai abu ya lalace abu ya lalace haka rayuwa ce ake yin ta ba a tunanin gaba ba a tunanin gaba sai kaga ga ana ana gina su kan wani abu wanda yake ba na gaske ne ba na gaske ne wani zai ga abin kunya ne ya kai ɗansa ya sa shi a makaranta irin ta talakawa sai ai wannan yi ba ko kuma ya yasa kuma ki gama ki gaba ɗaya su zo mutu a sa a rami ba za ba likabarin iri a saka ya mutu zai raina wallahi sai an kalan mutanen da za su mutu sannan duk wanda ka jira shi gace wallahi yana wajen ofis shi ba ita lokaci da kyan shi yasa ba a ma jana'iza anguwa kai lalacewa da take wannan anguwa ne wahala ka ga an yi jana'iza dan ba wanda za su yi sallah kowa kawai ya kama gabansa duniya ake nema da haka da ka mutu sai dai a kai ka national mosque ko a kai ka anno ko a kai ka ina ne wai anguwa sai ka rasa su a yi ma za su ma sallah babu ko ina irin wannan lalai wannan ita ce rayuwa to haka ya suka dauki rayuwa wani yana na yanzu ya tara burin shi ya nada ya kasa ya tsare shi sai ya tafi can can ne ake rayuwa irin ta mutanen daidai mutanen 21st century ko haka mutane muke nan kawai wasu irin abin nan ne ko kuma abin ya shige su hatta sai kaga ko zuwa wajen su ziyarci ɗan uwansu da zangi wallahi su kasa da sun zo yanzu nan za su tafi ba za su iya makwana ba ba za su iya zama ba kuma a nan ɗin aka kyankyashe su da yawan sun kaje ka duba asalin su wallahi sai ka ga ba za ka iya ma zama a cikin asalin su ba amma mutum ya kai wata rayuwa yana ganin cewa shi ba daidai yake da mutane ba class din shi ba irin na mutane ba ne abincin da zai ci ba irin naka ba ne motar da zai hau ba irin taka ba ne shi yasa rayuwar ta lalace tarbiyyar ta gurɓace yaran an riga an bata su an shagwaba su sai ka ga yaro ya hau mota mai tsada ya yi ta gudu ya yi shaye-shaye ya je kashe mutane kashe kansa rayuwar babu albarka aka Allah mun ɗaukacin sarki ya gyara mana kaga duk wannan rayuwa ce ta tara take kawo wannan to su dai kafirai ba zuwa wuce musu kafirai ba a'a an shiga dai wata rayuwa da za ta iya kai mutum zuwa ga halaka Allah ya ce awa aba'una alawwalun za su dinga cewa to ina labarin iyayenmu na farko me yasa ba a tashe su ba ba mu taba gani har yau wani ya tashi ba ana cewa za a tashi kul Allah ya ce ka gaya musu cewa innal awwalina wal akhirina la majmu'un ai alƙawari ne na Allah ba zai tashi wasu ya bar wasu ba tun daga mutanen farkon har zuwa na ƙarshe da wanda za su biyo bayan ku duk tare Allah zai haɗa su ya tashe su gaba ɗaya ya tattara su innal awwalina wal akhirina za a tattara su ila miqati yawmin ma'lum zuwa wani lokaci na wata rana wacce take sananniya da aka yi Allah ba zai yi sakamakon wannan al'ummar a gama kuma a sake tashin wata al'umma a gama ba a sake tashin wata al'umma a gama ba Allah zai tara ne tun daga annabi Adamu har zuwa ƙarshen halitta duk lokaci ɗaya zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud rana ne da za a tara kowa da kowa kowa ya tsaya gaban Allah yawma yaqumun nasu li rabbil alamin rana ne da kowa zai tsaya a gaban Allah ba mai kuɗi ba talaka ba fari ba baki ba babba ba yaro ba mace ba namiji kowa da kowa haka za a yi Allah ya ce kuma innakum sannan ka gaya musu cewa ko nan masu faɗan wannan maganar ayyuha baluna almukaddibuna wanda kun bata kuma kuke ƙaryata wannan sakamako na Allah to ku sani abin da ke jiran ku shine la'akiluna min shajarin min zaqum akwai wata itaciya a cikin wuta wacce ita a wuta take tsirowa yau in ka kai iyaka kwarewarka da iya shuka kai waye sarkin noma ba kai saka yi shuka a cikin wuta ba ita wannan bishiyar daga cikin wuta take tsirowa da Allah ya bayyana ta bishiya ce la'ananniya da Allah ya la'ance ta Allah yake cewa ‘ya'yan bishiyar kamar kawunan shedanu suke ɗal'uha ka annaha ru'uzu shayafi akwai wanda ya taba ganin kan shedan ya yake kajin kan shedan da ba zai kyau ba ko to ƴaƴan bishiyar kaman kan shedan yake kuma sannan ita ce azzaqu Allah ya ce la'akiluna min shajarin min zaqum za su ci daga bishiyar nan ta zaqum bishiya ce da suna ci tana ƙware su ma'ana ba ta wucewa tana tsayawa tsakanin makoshi da ciki a nan za ta tsaya kuma sai sun ci Allah zai jefa musu yunwa mai tsanani da suna buƙatar abinci Allah ce la yusmin wa la yughni min ju abin bai wadatarwa daga yunwa bai sa kiba kuma famali'una min halbutun Allah yake kuma sai sun cika cikin su da ita suna ci kuma yana yana fasa hanjin cikin su yana warwarewa fasharibuna alayhi min alhamim bayan sun ci sun kuma su daura da ruwa wanda yake mai tsananin zafi na azaba su sha akai na shurbal hil za su dinga shan wannan ruwa kamar yadda raƙuma waɗanda suke da cuta ta ƙishirwa suke shan ruwa wata cuta ce take kama raƙumi in za ta bashi ruwan duniya nan ya shanye ba zai tafiyar da ƙishirwa ba to irin wannan cutar Allah zai jefa musu Allah zai jefa musu yanzu kai ka kwatanta cewa daga wayewar garinka ka tashi ka yi sahur Allah Allah kake kana so rana ta faɗi ka sha ruwa ko babban burin ka nan, in ka sha ruwa ya kake samu kana samun kwanciyar hankali to su za a sa musu kishirwa ce mai tsananin wahala kuma sannan ruwan da za su sha ba zai tafiyar da kishirwan ba Allah ya ce haza nuzuluhum yau maddin wannan ita ce tarba da za a musu ranar sakamako ma'ana annuzul abinda ake tarban bako da shi idan ya zo yanzu idan kana da bako sai bako tun kuna can yana magana ya ce na fago gobe insha Allah muna nan zuwa da su wani da su daga gida ai zaka shirya ai ko zaka shirya ka san cewa akwai baki suna zuwa to lokacin da suka zo suka same ka a gida ne kake ba su ai ana ba su ruwan sanyi a kawo musu lemu a kawo musu abinci a tarbe su ko to karba ta yan wuta shine wannan abubuwan da za a ba su to yanzu a ce bakonka ya zo ka tarbe shi da tafasasshiyar ruwa ake yi ba ko mutanen ƙauye da kararsu da girmamawansu in ka je ƙauye ba za a baka ruwa ruwa wanda yake bakin ruwa ba bakin ruwa shine ruwa wanda yake kamar ruwa haka sai an dan je an samu wata yar kura haka an dan zirka an dan mayar da shi kamar farau farau idan girmamawa ne a ake wannan duk wanda ya baka ruwa zalla a ƙauye bai girmama ka ba sai ya dan surka ma shi ya dan canja kamanninsa wani ƙauye ma kafin ka ce ne kafin ka gama shan ruwa an yanke ma wasu kaki a da nan. ƙauyuka yanzu zai zai a hankali in ka je da me ka zo ne kana zuwa ya ga abinci ya zo amma ba dukansu ba har yau in ka je wasu ƙauyukan za ka ga ana tarbar salami lafiya to amma yanzu a ce an zo tarbanka an zo ma da tafashashen ruwa an zo ma da abubuwa marasa daɗi to tarbar da za a ma 'yan wuta kenan da haka daga tarban ma an nuna ma cewa fa ga abin da za ka samu abin da za su samu kuma ya fi haka mu Allah ya tsare mu to waɗannan ayoyi da muka karanta kaga Allah ya nuna mana halin mutane na kwarai kuma sai aka bamu misali da halin mutane waɗanda suke ba na kwarai ba wannan kamar ya bamu haske ne na cewa to mutum sai ya duba ya gani ina ya kamata ya zaba wani ɓangare ya kamata ya kusanta wace hanya ya kamata ya bi don ya ga abin da zai samu na tsira wa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin Allah maɗaukakin sarki kuma ya kyautata mana ƙarshenmu. mu Allah sarki ya tsare mu daga azabarsa Allah maɗaukakin sarki ya lullube mu da rahamarsa suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu da lokutan a wannan gari namu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikinsa wannan ƙasa tamu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikinta. waɗannan fitintunu da cikin taimakon Allah ana addu'a kuma ana samun sauƙi Allah ya ƙara mana sauƙi Allah ya ƙara tsare mu da zuriyarmu da danginmu duk inda muka shiga duk inda musulmi suke Allah maɗaukakin sarki ya kare su ya tsare su masu wannan aika-aika muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara nesantar da mu da su Allah ya karya manufofinsu Allah ya hana su cimma abin da suke so ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana hanyoyinmu matafiyanmu Allah ya kare su yan kasuwanmu mu Allah albarkaci kasuwancin su muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ma'aikatan mu ya kare mana su dalibai masu neman jaraba muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba su nasara Allah maɗaukacin sarki ya sauƙaƙa musu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya gafarta ma magabatan mu Allah ta lafiyar mu kuma Allah maɗaukacin sarki ya ba su lafiya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tsare shugabanninmu na addini da kuma shugabanninmu na jagoranci na ƙasa abin da yake daidai ne Allah ya kusantar da su gare shi abin da ya tabbata ne Allah ya nisantar da su da shi ina roƙo Allah madaukakin sarki mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya cikin abin da yake ba saban shi bane Allahumma inna nashhadu bi annaka anta Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illa Allah al-azim al-halim la ilaha illa Allah rabb al-arsh al-azim la ilaha illa Allah rabb as-samawati wa rabb al-ardi wa rabb al-arsh al-karim la ilaha illa إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موفي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم أصل لنا ديننا الذي هو إسمة أمرنا لنا دنيانا التي فيها معاشنا وعقلنا أثبتا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا واخر خير أعمالنا خواتنا خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مجز ولا فاضي اللهم لا تدعو لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا موسلا إلا يسرت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها ربا ولنا فيها معافاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على آل عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن والحمد لله رب العالمين